Assalamu alaikum. mu da sake kasancewa cikin shirin muhallinka rayuwarka, wadda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki a kan sauyi, ko ɗumamar yanayi, da kuma uwa uba fannin noma da kiwo, wanda naku, Nasiru Sani zan gabatar. Shirin namu na wannan mako zai yi dubi ne kan gidauniyar kudade da ya kai dalar Amurka miliyan saba'in da kasar Amurka da Norway za su samar don inganta harkar noma a nahiyar Afirka. Kasashen biyu sun sanar da hakan ne a garin New York na kasar Amurka inda suka ce kowace a cikinsu za ta ba da dala miliyan talatin da biyar biyar. Sun kuma jaddada cewa yin hakan ya zama wajibi ne saboda barazanar yunwa da ke addabar wasu yankunan Afirka a sanadiyar matsalolin tsaro ko kuma sauyin yanayi. A yayin da suke ba da sanarwar haɗin gwiwa, babbar jami'ar hukumar ba da agaje ta Amurka USAID, uwar gida Samantha Power da kuma ministar harkokin ci gaba ta ƙasashen waje ta ƙasar Norway, Bithi Veneram, sun shaida cewar kudaden wadda ake sa rai baya ga waɗanda za su bayar na iya kaiwa dala miliyan ɗari biyu kuma kai tsaye za ta ba mutane miliyan bakwai da dubu ɗari biyar. Wakilinmu na Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, Muhammad Sani Abubakar ya zanta mana da ministan harkokin noman ƙasar Sanata Abubakar Kyari don jin yadda suke kallon wannan tallafin noman ga nahiyar Afirka. To, um, kagan kuɗi da zai zo daga waje zai taimaka mana sosai. Kagan kamar misali taki. Yanzu taki in banda da yuriya duk sauran abubuwan da yake ake haɗa taki da shi a waje ake kawo. ba mu da shi a ƙasa kuma yau ka sai da dala take ba ta banda ma tsadarta ba ta ma wani waje za a nema ba za a samu dala a sauƙaƙe ba saboda haka in za su kama mana kuɗi mu wannan gaba za ta kai mu saboda za mu yuzin wannan kuɗin saboda mu sai abubuwan da ake samu a waje saboda ya sauƙaƙa ma jama'a manoman mu abubuwa da ya zo mana da sauƙi. amma abin manufan da za mu faɗa su taimaka su taimako eh, gwamnatin najeriya wajen yakin wannan eh, insecurity da muke da shi shine uwa yau haka abin da yake damu shine kawai ina jin za su taimaka mana wannan kuma amma ba za mu ki wasu tallafi da za su yi mana wajen gona ba amma har yanzu ba mu samu menene details din abubuwan da ya kamata za su bamu ba saboda haka amma in za su bayar aiwal ilham yana da kyau haka zalika ya kuma bayyana wasu daga cikin yunkurin da suke yi don samar wa manoma tsaro a ƙasar ta hanyar amfani da masu tsaron daji wadda ake kira rangers a turance a wato agro rangers din damar na nigerian civil eh, security and civil defense corps su ne suka kawo wannan tsarin tare da wannan ministry so ba wai farar hula ba ne paramilitary din ne su din ne amma aikinsu zai zama aikin tsare gonaki amma kuma inda za ka gan za ka hada da farin hula din su ba za su rike makami ba ai ko samun information intelligence report da turawa suka faɗa shi ma ai tsaro ne saboda in kana da labarin inda abun da yake faruwa ka ɗau matakai ma shi ma abu ne wanda zai gyara lamarin tsaro ɗin saboda haka kuma mun magana a cikin wannan tsarin da muka nuna cewa ba ma su kaɗai ba za mu engaging duk sauran security agents ɗin saboda mu duba mu gani ya ne za a yi a tsare manoma daga wajen wannan bala'in da yake faruwa ila yau shirin ya kuma samu zantawa da shugaban kungiyar manoma a Najeriya baki ɗaya, Architect Kabiru Ibrahim, inda ya shaida cewa yawancin al'amuran mun najeriya kaga ai ba magana ma kuɗi ba ne magana ana magana zaman lafiya tukuna kafin a iya yin noman to kuma banda ma noman shi da kanshi ai akwai abubuwan da za a inganta abin da aka samu a noman cikin wannan kuɗin kaga ana iya sayan na'urorin noma to amma ai abu ne da ake so wanda zai ɗore a tabbatar da mutanen da kuma suke noman gadangadan su ne taimakon ya kai wurinsu abinda muke fata dai shine gwamnati da duka ma manoman su haɗa kai kuma a tabbatar da an samu tsaro ah, amma cikin ikon allah dai duk taimako ana bukatar shi kuma shi manomi ka san kamar wannan mutumin ne da ake kira Oliver Twist kullum muna neman ƙari idan suka ba da kuɗin nan na maganar inganta noma a Afirka mutane da za su karu tunda Najeriya kaga mun zama tumbin giwa mu ke ci da yawancin kasashen da ke nan kusa da mu kuma yanzu Afirka kaga ta zama kasuwa ɗaya saboda haka noman da muke yi ba wai don ma mu 'yan Najeriya bane kawai na fahimce ka kamar ka goyi bayan barin gutsuro wasu kaɗan daga cikin kalaman ministan a harkar noma da yake cewa wayannan kuɗaɗe da za a zuba a nahiyar afirka mu a najeriya mun fi bukatan a taimaka inganta tsaron da manomin zai je gona ka goyi baya a to dama mana ai kowa da ke najeriya abun da ya dame shi wannan maganar tsaron ai ina da gonar da na shekara wajen biyar ko shida ban ma je wurin ta ba saboda baka iya shiga a mambobin kungiyar ka musamman wasu yan shugabanni na wasu kungiyoyin manoman da duk karkashin ka suke su babban ma abin da ya faɗa ga musu hankali bayan batun tsaron shine ba girin girin ba ta yi mai suka ce sun ga an kuburowa sun ga wane ne idan kuɗin nan ya zo daga amurka don inganta noman afirka wa maki da tabbacin zai kai ga manomin da ainihi yake bukata magana da suka faɗi kuma gaskiya ne ka kamar magana an kuburowa din nan kuɗin da aka kashe ya mahi kuɗin da aka noman da aka yi duk tun da aka fara ga alal misali ka yi gona ne inda zaka samu auduga ta miliyan ɗaya ka kashe miliyan biyar ka yi to abin da ya faru kenan an kuburowa kuma yawancin wa'ansu lokuta da ake cewa an sa kuɗi kaza an sa kuɗi kaza to ai ya kamata a tantance manoman gaskiya su aka ba wannan tallafin shi wa manomi ba kuɗi yake so kawai ka bashi ba yana so ka tabbatar da ya samu abubuwan da zai amfani da su wurin noman cikin rahusa ai mu abin da muke so shine gwamnati dai ko ina a duniya ana ba da tallafi akan abubuwan da ake noma to wannan kawai muke so kuma wannan ya kai ga manomi akwai batun a siyasantar da harkar noman musamman aka yi la'akari da gwamnati na tsakiya ai minista kaga cikin maganganu da ya yi maganar council on agriculture council on agriculture yana nihin wato do ah, kwamishinoni na agriculture na noma na kowace jiha a najeriya za su taru wuri daya a yi magana a tabbatar da wannan shekarar ga abin da za a yi na maganar noma to kowane kwamishina ya kamata ya kawo tsokacin shi a yi amfani da wannan tsokacin a hiddo kasida ta ga abin da muka yarda da shi to kaga in da a yi haka ba za a kalli cewa kai ga jam'iyyar da kai to ba ba za a kalli addinin ka ba saboda haka kaga za a yi noma ne shi kuma noma dama ba ruwan shi da kabilar ka ko kai mace ne ko namiji ko addinin ka kowa na cin abinci idan aka noma ita ka san ita gwamnatin tarayya abin da ya kamata ta yi shine ta saka mutane a hanya abin da za su yi su noma to ta dai shi ne kowa ya yarda da wannan magana to mun ka san akwai wasu jihohin za su ga su ba jam'iyya suke mulki a tsakiya ba a santa ba saboda haka ba za su bi ba ka gane ai to amma wannan gwamnati ya kamata su lura cewa mu haɗu a wuri ɗaya wurin maganar noma mu yi noma mu ci da kaunan shine nasara. Shirin ya kuma zanta da Malam Aliyu Binji, shugaban kungiyar manoman albasa na ƙasa, inda ya ce ba girin ba ta yi mai. a wannan in ka diba harkokin noma a ƙasanmu ya taɓaɓɓare sabida abu ne da ke buƙatan a ce masana da gwamnati da dukkan masu ruwa da tsaki sun shigo sun kama ana harkokin noman nan ai in ka bincika ko ƙasanmu ana fitar da kuɗi kamar misali yanzu ba ana zargin cewa an fitar da wajen triliyan ɗaya da biliyan ɗari a angkor borrowers program da aka yi a nan ƙasan wanda yake ana tunanin kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba sai dai an ba da wa'annan kuɗin nan ne ya shiga a jiyun wasu um, manoman riga sun yi amfani da wannan kuɗin a madadin manoma sun yi wasu abubuwa da su sai dai da yake kasan bambancin wannan kuma kuɗin da ake tunani zai shigo shine daga su kasashen waje in suka ba da kuɗi suna bashe shi ne don a yi noman wasu abubuwa kamar misali za su kawo program ɗin na a ce a tallafa ma noman lambu ko kuma noman um, abinci irin su masara gero dawa shinkafa alkama za su kawo su kuma za su tabbatar da cewa irin abin da suka ce a yi da kuɗin shine aka yi amma su ko matsalolinsu ga wannan kuɗin nan sai ka ga suna yawan kashe kuɗin nan ba a kan amfanin manomi ba za a kashe kuɗi a kan yawace-yawace na jirgi a shiga nan a tafi nan ana bincikan matsaloli to ya kamata a ce ai an san matsalolin da za a magance tun kafin kuɗin su taho za ka ga kashi 60 zuwa 70 na kuɗin nan za a kashe su ne wajen harkokin consultancy rubuce-rubuce training da wace abin nan amma abin da muke tunani manoma ka bukata lallai manoma na bukatan horasuwa na yadda za su yi noma ta kimiyya ta yadda ya dace amma yana da kyau a ce za a ba manomi a bashi iri a bashi taki kuma a bashi magungunan feshi ingantacce mai kyau kuma a samun mai da ilimi da kuma kasuwa da zai kai kayakin nan in ya gama noman insha Allah in aka yi haka muna tunani kwalliya ta biya kudin sabulu shi ma ashtar mahmud mahmud shugaban masu noman tattasai da sauran kayan yaji a kasar. ya shaida mana cewa suna nan suna sauraron yadda wannan tallafi zai bunƙasa harkokin noma a ƙasar. Sunana Mahmud Mahmud ni ne shugaban ƙungiyar manoman ya jujjuka pepe gaba ɗaya kowane tattasai a taro da dukkansu. a ainihin gaskiya in har ya kasance aka yi wannan foundation ɗin mu a gurinmu muna sa ran insha Allah abu ne da zai zama win-win that means mu za mu amfana a wajen noma su za su amfana wajen samun abubuwan da suke saya a hannunmu insha Allah kuma abu ne wanda yake ana fatar Allah ya sa abun ya yi kuma Allah ya sa mu ci amfaninsa su manoman shirye suke abinda kawai suke nema taimako na yadda za su ƙara abubuwan da suke su bunƙasa su ya kasance suna iya samun abubuwan da ake kira input cikin sauƙi su samu ɗauko kayan da suka noma daga gonakinsu zuwa kasuwa cikin sauƙi su sayar su samu abin da za su koma su yi kare mutuncin iyalansu. Shirin ya kuma zanta da Malam Ilyasu Bulama, shugaban ƙungiyar masu fatauci, kiwo da sarrafa naman shanu a Najeriya. Shi ma ya kuma tofa ta bakin shi dangane da wannan tagomashi. Idan wannan kuɗi da Amurka da Norway suka bada ya shigo Najeriya kuma ya tabbata za a ba ƙungiyoyi don haɓaka kiwo da noma a Najeriya. Ina tabbatar ma da cewa gagarumar nasara ce ga gwamnatin Najeriya da kuma al'ummar Najeriya ɗungurungum. Saboda in ka duba makiyaya masu sarrafa naman shanu dillalai duka suna ƙarƙashin wannan ƙungiya kuma gungun jama'a ne masu yawa masu tarin yawa da kowane mutum ɗaya idan ya samu wannan tallafi ya sami nasarar cin gajiyar wannan tallafi sai ya rataye kamar mutum biyar a tare da shi waɗanda za su amfana daga abin da ya samu so ina ganin wata nasara ce babba da gwamnatin tarayya za ta samu sauƙi wajen hayaniyar cewa mutane da yawa ba su samu aikin yi ba samun wannan kuɗi a wannan sekta ɗin zai samar da makudan makudan mutane da za su samu aiki a ƙarƙashin wannan layi wanda dama can su turawa ai a ƙasashen su suna neman su shigo afirka don haɓaka harkar kiwon dabbobi da harkar madara inda suke neman sansanin da za su yi wannan din domin akwai buƙatar kasuwar madara a duniya har yanzu nan da yake maka magana kuma afirka ita ce target din kuma najeriya shine babban zango a afirka so ina ganin in har allah ya sa mun samu haka to haƙiƙa zai kawo ci gaba ga ƙungiyarmu da kuma membobinmu da kuma gwamnatin najeriya dungurungum domin ta hanyar wannan din gwamnati za ta samu kuɗin shiga kuma darajar naira zai farfado domin za a daina shigo da madara daga wata ƙasa zai zama daga najeriya ne za a fitar da madarar a kai wata ƙasa kuma daga najeriya za a fitar da nama da kirgi zuwa wasu ƙasashe ina ganin insha allahu wannan in har an yi shi ba a yi shi da eh, gurguwar manufa ba za a yi nasara domin a baya wannan kungiyar tamu ta sha neman kuɗaɗe don ta irin na an kobarowa ko kuma kowane irin tallafi da zai taimaki masu harkar fatauci kiwo da sarrafa naman shanu amma abin ya ci tura to muna ganin in allah ya sa wannan ya tabbata nasara ce babba ga membobinmu nasara ce babba ga ƙasar najeriya nasara ce babba ga matasa da mata a ƙasar nan inda za su samu abin yi To koya ƙwararru a fannin tattalin arziki ke kallon lamarin? Sai Malam Yushau Aliyu a nashi ɓangare yake cewa. To wannan hoɓɓasa da ƙasar Noye ta yi da Amurka na zuba irin wannan jari ba shine kashin farko da ita ƙasar Norway take ƙoƙari ta samar da ci gaba mai ɗorewa a tattalin arzikin Afirka ba saboda ita ƙasar Norway ta samu ƙwarewa da samar da zuba jari da kuma ɗorewan zuba jari da kuma samar da sababbin kuɗaɗe ma ita ƙasar Norway ɗin saboda haka ne take ganin idan aka samar da wani yanayi na taimakon ci gaban afirka mai dorewa to zai taimaki da yawa daga cikin mutanen afirka su zauna a cikin nahiyar sannan kuma su ci gaba da samar da abincin da ita nahiyar take bukata sannan kuma a samar da abincin da za a iya kaiwa wasu kasashe musamman ma abubuwan da ba a iya samar da su a yankin turai da kuma wasu yankuna na duniya waɗanda suka dogara sosai wajen samar da wasu tsirrai wanda afirka ke samar da shi amma kowane irin kokari waɗannan ƙasashe biyu suka yi ya danganta ne da ɓangaren noman da za a zuba jarin. Ministan ayyuka na musamman a Najeriya Honorable Zafaniya Jisalo ya shaida cewa gwamnati na ƙoƙari wajen kawar da yunwa a ƙasa inda ya ce jami'anta na kai kawo akan matakai da za su amfanar da manoma da sauran al'ummar kasar. bayan wannan kuma ai vice president ya yi tafiya da ya je cuba an yi maganan maganan abinci agriculture duka wayannan ana aiki na ajin na can ajin nan domin a gyara a tabbata an samu bukata abin da ya kamata a yi daidai ba muna so ne in mun fara yanzu a dawo baya kuma ba in mun fara kawai za a ci gaba ne kuma in allah yadda abin da ya sa dama za ta sauko maimin da ya sa dama zai soko wasu abubuwan da muna ganin zai soko kowa najeriya za a ji daɗi musamman mun kalli irin wannan tallafi da za a ba wa afirka a dala biliyan saba'in wato a turanci 70 biliyan dollars zai inganta rayuwar mutane tun da kowa ya san gwamnati kaɗai bata isa ta ba kowa aiki ba abincin ma da ta soko domin abin da ya sa ana gan kamar abin domin kuɗin mota saboda kuɗin mai ɗin sai ya sa da shi ya sa ana gan kamar abincin ya ɗaga kuma najeriya mu ma da kanmu muna bata ma mu abubuwa in kai magana da mai sai da doya mai sai da masara sai ce dola ma ta yi tsada ina ruwa mai sai da doya da masara ina ruwa da magana dola Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin sashen Hausa na Radio France International. musamman wakilinmu na Abuja a tarayyar Najeriya Muhammad Sani Abubakar da ya taimaka wajen haɗuwar wannan shiri. Naku, na Nasiru Sani, da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya.